أبلغكم رسالات wa وأنا لكم ناصح amin. ina isar muku da abin da Allah ya umarce ni da isarwa gare ku na kaɗaita shi da bin shari'arsa kuma ni mai nasiha ne amintacce gare ku cikin abin da aka umarce ni da isar da shi ba zan ƙara ba ba zan rage ba